Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da mahmud lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin to bayan kun gama jin labarai za ku je hiranmu da imran abubakar akan jawabi da shugaban ghana ya yi a kufa ado wanda ya gabatar ga majalisar dokokin kasar inda ya bayyana matsayin da kasar ke ciki wajen ido mu ga biyu ga watan maris ko watan mat mu ga ta ina da ina waɗannan kuɗaɗen za su fito a aiwatar da waɗannan alƙawura da ya alƙawarta wa al'umman ghana kuma haka ne akan haka ne zamu baku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon alƙawura da 'yan siyasa suke yi musamman a mu masu tasowa a nahiyar afirka a najeriya kuma akwai hira da wakilin munasarwa adamu el hikaya ya yi da gwamnan jihar kebbi akan sabar da shinkafa da alkama a najeriya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a london a karo na biyu wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yada labarai femi adeshina ya fitar a yau talata ta nuna cewa buhari ya nemi tsawaita hutunsa ne bayan wasu gwaje-gwaje da aka yi masa waɗanda suka nuna buƙatar ya ƙara tsawaita zaman nasa a london sai dai sanarwar ta nuna cewa kada 'yan najeriya su damu domin yana cikin ƙoshin lafiya ba tare da ta ambaci ranar da shugaba muhammadu buhari zai koma gida ba shugaban najeriya wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar afirka ya bar ƙasar tun ranar 19 ga watan janairu ba kuma ji ba sai dai hotunansa da suke ta bayyana a shafukan sada zumunta tun a ranar 5 ga watan fabrairu ya kamata buhari ya koma ƙasar amma ofishinsa ya fitar da sanarwar cewa likitoci sun buƙaci da ya dakata ya ga sakamakon binciken da aka masa masu wato makusantan shugaban har ya zuwa yanzu ba su faɗi takamaiman abin da ke damun shugaba buhari ba lamarin da ya haifar da raɗe-raɗin cewa yana cikin mawuyacin hali sai dai da haka an kawar da fargabar barin kujerarsa ba tare da kowa a kai ba domin tun kafin ya tafi ya miƙa sa ya miƙa shi banjo ragaman mulkin ƙasar najeriya ta kusan taɓa fuskantar da rudani a kundin tsarin mulkinta a shekarar 2009 a lokacin da marigayi shugaba umar yaraduwa ya tafi neman magani ba tare da ya miƙa ragaman mulki ba hakan ya sa a lokacin majalisar dattawan kasar ta miƙa sa goodluck jonathan ikon tafiyar da harkokin kasar kungiyar transparency international bai sa ido akan cin hanci da rashawa ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashe-tashen hakula a ƙasashe da suke fama da matsala da cin hancin kungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsala a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar isis da boko haram wani rahoto da kungiyar ta fitar a yau talata ya da cewa wanzuwar matsalar cin hanci da rashawa ita ke sa wato jama'a suna ɗaukar damar bijirewa gwamnati kuma su ɗauki makamai kuma su gagari sojoji rahoto ya kuma yi nuni da yadda kungiyar isis ta kwace ikon birnin musul a shekarar 2015 birni mai muhimmanci a kasar iraki yayin da kuma suka ci gaba da mamaye arewaci da yammacin kasar ta iraki da kuma gabashin syria. to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya yi allah wadai da karin sakonnin barazanar da ake aika wa al'ummar yahudawa a duk faɗin ƙasar waɗanda ke nuna cewa ana kyamatar su trump ya yi waɗannan kalamai ne a yau talata yayin wata ziyara da ya kai ɗakin adana kayan tarihi da al'adu na amurka 'yan asalin afirka da ke nan washington yayin ziyarar mutumin da trump ya zaɓa a matsayin sakataren raya birane da samar da gidaje ben carson ya rafa wa shugaban baya wanda kuma shi ma wato carson ɗin yake da kayan tarihi a wurin the anti Semitic threats targeting our Jewish community and community centers are horrible and are painful and a very sad reminder of the work. Trump ya ce barazanar da ake wa Yahudawa a cibiyoyinsu abin Allah da shi ne, kuma abin takaici ne wanda ke nuni da cewa akwai sauran aiki a gabanmu a kokarin da muke yi na ganin mun kawar da nuna da bambance-bambance. waɗannan kalamai na shugaba trump na zuwa ne kwana guda bayan da wata ƙungiya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ta rawaito cewa akalla cibiyoyin yahudawa goma a wasu jihohin amurka suka samu wasiƙar da ke barazana cewa za a kai musu harin bama-bamai a kuma lokacin ziyarar da yake yi a ɗakin adana kayan tarihin na amurkawa 'yan asalin afirka trump ya karanto sunayen fitattun baƙaƙen fatan amurkawa da suka taimaka wajen yi wa ƙasa hidima wata ƙididdiga da jami'an tsaro a na iyakokin nahiyar turai suka yi akan rikicin libya ta nuna shakku akan yiwuwar samun cikakken haɗin kai tsakanin tarayyar turai da hukumomin libya wajen daƙile matsalar kwararren bakin haure daga ƙasar da rikici ya ɗaiɗaita wannan rahoto na ƙididdiga na zuwa ne yayin da kungiyar bada agaji ta red cross a kasar libya ta fitar da rahoto na tsamo gawarwaki 'yan afirka 74 a tekun mediterranean waɗanda wato ruwa ya kawo a bakin gaba wannan hadari shine mafi muni cikin wannan shekara tun bayan waɗannan da aka wato da aka gani a bara a wasu hanyoyi da ake fasa mutane. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne da hira da wakilin mu a abuja nasiru adamu el hikaya ya yi da gwamnan jihar kebbi a teku ba gudu akan wani yunkuri da gwamnatin kasar najeriya ke yi na samar da shinkafa da alkama don amfanin cikin gida ga jawabin da gwamnan ya bayar mun yi mitin yau na kwamiti da aka sa na ciyar da najeriya da shinkafa da alkama karkashin jagorancin mukaddashin shugaban kasa professor yemi osibajo kuma ya yi farin ciki da kwazon da jihohi suke yi wajen ƙara yawan noman alkama da kuma shinkafa kuma da tabbacin cewa za a ci gaba da taimaka ma duk da manoma da masu sarrafawa da masu ɗauka su kai wurare daban-daban domin a samu yalwa a samu wadatar shinkafa da alkama a ko'ina cikin fadin najeriya abu biyu ne ke faruwa allah ya albarkaci wannan tsari na noma da ake yi kuma ya karasa duniya yanzu da gare mu take sayi duk nahiyar arewa maso yamma yanzu kusan gare mu ake sayan shinkafa da alkama din to ashe ku abin alheri ne don ana saye gare ka to in ka ƙara nomawa za ka rage masu zuwa kasuwa saye kuma su amfana kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya daɗe da ittifaƙin cewa fa shi fa burinsa manomi ya samu arziki daga noman da yake manomi ya samu yalwa don haka in mutum yana shawa kada ya sai ya je shi ma ya noma da in ya noma ya rage masu zuwa kasuwa kuma shi ma zai samu amfani kuma haka ake so a gaida nasiru adamu ilhikaya da bakunsa a kasar ghana kuma yau ne shugaban kasar akufa ado ya bayyana gaban majalisar dokoki ya gabatar da matsayin da kasar ke ciki ga al'umman kasar galibi 'yan gane ne suka bayyana farin cikinsu akan alkawura na kyautata rayuwarsu da shugaban ya yi musamman ma na bada ilimin sakandare a kyauta amma wasu kuma suna nan suna tambaya ina ne za a zakulo waɗannan kuɗaɗe na cika alƙawarin bayani kenan da na buƙaci daga malam imran abubakar da aka fi sani da malam bawa mai sharhi akan harkokin yau da kullum eh to ai shi a ah, ministan kuɗi wato ya bayani cewa in Allah ya kai mu nan da watan gobe wato watan Maris ke na biyu daga watan Maris inda duk za samu kuɗin zai faɗa wa duniya to abin da ya ɗaure mutane kai kuma ya ce akwai harajoji da yawa da za a rarrage ko kuma da a sassoke su to shi ne mutane ke ta tunani ina za samu waɗannan kuɗaɗen saboda an kasa gane yadda amince To akwai magana da su 'yan adawa suke cewa wai jawabinsa tamkar yana wurin yakin neman zaɓe ne wato babu wani canji a yakin neman zaɓen da ya da wannan jawabi da ya man ƙasa. Me za ka iya cewa akan wannan batun? Eh to sa iya faɗin haka kaga tunda ita jami'ar adawa ko lokacin da ita wannan gwamnati take yar adawa ba irin abin da ba ta ba gwamnatin da ta shuɗe ba. To saboda haka da muhimmin al'amarin shi ne mutane su jira su ga yadda kasafin kuɗin nan kaga wato kasafin kuɗi daban sannan kuma bayanin halin da kasa ke ciki wato kuma da saboda haka mu muna kasa ne ko mun zana ido mu ga biyu ga watan maris ko kuma watan march mu ga ta ina da ina waɗannan kudaden za su fito a aiwatar da waɗannan alƙawura da ya wa al'umman ghana to ko za ka iya cewa an samu bambanci a jawabin da shugaban ya yi a yau idan ka kwatanta da shugabannin da suka zo suka shuɗe. Eh to an samu ɗan bambanci kaɗan ina ka bambanci shi ne cewar da ya yi wato shi ba ya zo ne wani abin nan ƙorafe-ƙorafe ba irin an yi abu kaza an yi abu kaza a'a shi gyara ne kawo shi to saboda haka kaga ba da ba taɓa samun wani gwamnati ko kuma shugaban kasa da zai faɗi irin wannan furucin ba to saboda haka ni wannan ya ɗan burge ni kwarai da gaske. to madalla a gaida malam bawa wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe uku da minti 41 na yamma kenan wato a nan washington dc yanzu sai a shirya don a kira mu a bada ra'ayi akan yadda kuke ganin irin alkawura da 'yan siyasa suke yi musamman ma a mu masu tasowa a nan wato a nahiyar afirka akan kyautata rayuwar al'ummansu amma kafin haka bari mu ɗan shakata da wannan faifai a inji. Thank you. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to salamu alaikum kamar muna da kira da kaduna wani ne a kaduna to ku kyari barka da yammaci yawa murtala ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to bismillah ma murtala to madalla babu yakubu to magana alkawara dai su shugabanni ya kamata su san cewa duk abin da zaka faɗa ko baka rantse ba kai alkawari to dole zaka cika shi kuma in baka cika ba gaskiya kuma za a tambaye shi doka ne hukunci ne kuma cika alkawarin nan shi zai kara mana kwarin gwiwa ganin cewa eh abin da muka zaɓa sun yi alkawari sun cika to in Allah ya da wani zaɓe in ya zo ma za mu haɗu mu ba su ƙuri'a mu dan ganin duba da yadda suna cika alkawara amma an ba a cika haka jikin mu zai rauni ma mu gaji da ma zuwa mu zaɓen mu ce to ko mun zaɓa ma alkawarin ba cikawa to mun gode duk inda wani shugaba yake dauka alkawari zai cika ko ina a duniya a tashi lafiya yawa malam murtala muna da kira daga port harcourt wane ne a port harcourt Yusuf Muhammad Kyari ke magana daga Port Harcourt. To Malam Yusuf. Sawa alaikum makere barka da warhaka. Yawwa. Wato shawara na insha Allah idan dai muka ga kamun ludayin gwamnatin nan insha Allah kamar yadda yake tafiya an yana tafiya haka insha Allah abin nan wa kuri'unmu insha Allah za mu fito kamar yadda muka jajirce muka yi zabe duk da cewa ana kimuwa inda muke zabe insha Allah ba za mu yi kasa a gwiwa ba za mu fito insha Allah mu kada kuri'unmu ga waɗanda muka ga za su iya kokwarta mana su ciyar mana da ƙasa gaba. Masha Allah. shine gudunmawa da zan iya bayarwa. To mun gode Malam Yusuf bari mu je jihar Jos wane ne a Jos? To Malam Isha ne daga Jos. To Malam Isha. To na shawaran dai to dai su manyan mu da mukan zabe su ga mulkin siyasa. Hmm. Suna rantsuwa ga duk littafan masu sarki amma a ƙarshe ba su bi ni yana ba da shawara da Allah duk nan gaba muka sake yin zabe a su cika ni kauri ba to kada kar mu kara zaben su kawai masha Allah ya kan nawa kenan yawa to mun gode malai Isha bar mu je jihar Yobe wane ne a Yobe eh. a ah, na marin mu ne buni gari to bismillah malam maina eh ina kira ga mu na afirka musamman a najeriya in an dauki alkawari akan a cika mun ga abu mamaki bature ne irin donald trump alkawuran da ya dauka wa turawa 'yan uwansa ya cika musu saboda haka suna ga da mu musamman mu 'yan siyasa dan allah dan annabi in muka ɗauki alkawari mu cika ko kar mu ɗauki alkawarin ba za mu iya yi ba to masha allah bari mu je jihar bauchi akwai wani a bauchi wani ne a bauchi assalamu alaikum amma alaikum salam kana magana Sama'ila Isfa karamar hukumar Zanjo jihar Bauchi Najeriya. To Malam Sama'ila. Yau program ɗin kunne ban saurara ban sa akan me kuke magana ba ne. To a wato muna neman ra'ayinku da akan yadda kuke ganin alkawara da shugabanni suke yi musamman 'yan siyasa a bangaren Afirka na kasashe masu tasowa. To alhamdulillah kamar dai mu wani muna cikin Afirka mu Najeriya ko ba haka ba? Mm-hmm. to kamar dai a najeriya kamar yadda shugabanninmu suke yawan rantsuwa akan kan nasu aiki tsakaninsu da allah da addinin kirista da musulunci ko ba haka ba duk mutumin da ya yi alkawari zai aiki tsakaninsa da allah ya kamata ya cika alkawari mun gode a ah, bala sama'ila daga bauchi bari mu je jihar yobe wane ne a yobe Alhaji Bada Dada ne na Alhaji Umar Sarkin Kukur da karamar hukumar Najeriya jihar Yobe. Mm, to bismillah Alhaji Bira. to ni a nawa shawara kuma ni abin da na gani mutane ne suke yin yawa a 'yan siyasa. Mutane shi dan siyasa yana duba akwai abin da ya kashe. Mm. Kafin abuwa ce shi ne zaɓaɓɓe. To ya zo an zo an zaɓe shi mutane sun yi masa ca. da wanne zai ji da ayyukan da zai wa jama'a zai ji ko kuma da abubuwan zai rika ɗauka yana bai mutane. To amma malam eh, Alhaji Bira kaka manta fa da bakinsu suke faɗin cewa za su yi kaza za su yi kaza ai ya zama alƙawari da za su daure kan suka daure kansu da su dole a tambaye su ai. ko ya zama alƙawari shi ma mai abin neman ɗora man nauyin kayan da ba zai iya ɗauka ba ake yi ko da ya zama alƙawari. to mun gode alhaji ibrahim bari mu je jihar Sakkwato bari mu je jihar sokoto akwai wani a kan layi wani ne a Sakkwato halau wani ne a Sakkwato to da alaman morashi malam na Sakkwato jama'a za ku eh, to bari mu je mu koma jihar jos wani ne a jos sani bello ne to bismillah ban sani yawanci alkawarin yan siyasa ba cika yake yi ba musamman mu nan afirka hmm. sai dai su faɗa kawai don a zaɓe su su kai wannan matsayin daga ranar ma ka daina ganin su shi in zaɓe ya dawo to kada ganin kada mu ƙara yadda da alƙawura da suke muna kenan a gaskiya kada mu dogara da shi ɗari bisa ɗari sai dai mu yadda da kashi uku a cikin ɗari uku a cikin kashi ɗari shi kenan ya fi to mun gode a malam sani bari mu je jihar kaduna mu je wani ne a kaduna To, assalamu alaikum baba Yakubu Kari na maka barka waraka. Yawwa. Mai magana shine Akarami da kashe Abubakar Goma Kaduna shugaban kungiyar mara talaka na kasar jihar Kaduna. To, Akarami. to alhamdulillahi gaskiya wannan madu'i ya yi kyau sosai kuma tsakanin Allah ya kamata dai ya zama to darasi dai zai cewa dai mu demokradiyya nan dai muna koya ne dai musamman ga kasashen turawa musamman ingila da amerika din amma kamar da ka faɗa wannan alƙawarka na shagoni ke yi suka yi kokari a ga shugabannin kasa amma matsala abin gaskiya shi ne su ministoci da kuma yan majalisu wasu daga cikinsu da sanatoci to su ke ba shugabannin afirka musamman na najeriya ciwon kai domin koda shugaba ya sanya a wulaga cewa ministocin su an sun suma wa an ko sun zama lafkulaf ko an suma sun zama to kawai yan zara idan wasu su komi musamman za ka cewa shugabannin irin su ingila su amerika da musamman amerika da muke koyo za ga cewa shugaban kasa shine komai ba kuma sanin ministocin shi da kuma sauran 'yan kabinan din shi da haka wani kasance darasi ga shugabanni kuma ka wata shugabanni suka dagewa alfawar suke yi su kuma dukan cikawa ne abin da faɗa kenan Allah musa da nasara. yawa wato a karabi mun gode bari mu je jihar nasarawa ne ne a nasara. to madalla eh, bashir tela nan lafiyan bari bari. to malam bashir. to lafiyan bari bari. to bismillah. Mhm. to a gaskiya 'yan siyasa mu na afirka suna yaudarar mu. kuma na kira da su ji tsoron Allah duk alkawarin da suka ga sun ɗauka wajen eh, neman kuri'a sun ma jama'a alkawari yana da kyau suka don ko idan har cika ba ai sun rantsuwa da kur'ani ko bazu to dole ne ji su don Allah ya ga ci gaba da cika alkawari saboda gaba wani lokaci idan lokacin zaɓe yayi dole za ka dawo ka saki ta a zaɓe ka idan harin ba kai abin da ka alkawarin za ka yi ba yana da kyau a kore muka a kawo na zai eh, alkawarin na zai da tashi lafiya. to malam bashir taylor daga abin bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amma alaikum salam malam baba barka da dare yawa musa garo sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to bismillah to babu shakka idan muka dauka wannan maudu'in ne yana da muhimmanci kwarai da gaske ballantana mu a nan najeriya idan muka ɗauka 'yan siyasa abin da suke fama da shi suna takamar cewa idan ba sun ɗauki wannan alƙarukan ba ba za a zaɓe su ba kuma kaga abin da muka samu akasi kenan damu su 'yan siyasa yawanci duk kokarin da za su yi za su loda alkawarin da suka san su kansu a zuciyar sun san abun ba zai cika ba amma sai ga suna kokari domin a zaɓe su tabbatar da cewa to amma fatan da muke yi idan aka ɗauki alkawari a rika cika domin alkawari hausawa ma suna cewa addini ma ya ce alkawari kaya ne to ya kamata duk kokarin da za ka yi nawa da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa yawa mun gode yawa ah, mun gode a to jama'a da wannan ne muka kawo karshen kiran da za mu iya dauka to muna miƙa godiya ga duk waɗanda suka samu dama suka kira mu a kan wannan wato shiri sai kuma shirinmu na gaba wato labarai a takaice wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da kofin zakaru na turai inda ake can ana goga yanzu haka tsakanin kulab ɗin IS Monaco ta ƙasar Faransa da ke kan ziyara wa takwaranta na Manchester City na ƙasar Ingila sai Bayer Leverkusen ta ƙasar Jamus da ke dabsawa da Atletico de Madrid ta ƙasar uh, Spain. Idan muka dawo a nan jamhuriyar Niger, kuwa kulab biyu ne na ƙasar suka shiga wasannin ƙwallon ƙafa na hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf na zakaru da na kofin kungiyar dukkansu kuma sun kasa kan labari a wasannin da suka yi na share fage na nahiyar afirka as fan ta babban birnin yamai ta lashe as tanda ta kasar ivory coast ko cote d'ivoire da ci uku da daya a ranar asabar ta gabata a babban birnin yamai amma makonni biyu da suka gabata ta sha kashi uku da banza a kasar ivory coast abinda ya hana ta kan labari a wasanni na gaba na kofin zakaru na champion champions league na nahiyar afirka yayin da as duwan a kofin caf ko kuma caf ta sha kashi ɗaya da banza a hannun itihdad ta kasar morocco a tanje a ranar lahadi da ta gabata bayan da itihdad din ta yi ma as duwan ɗin ci biyu da ɗaya makonni biyu da suka gabata a babban birnin yamai abin da ya da yanzu a waɗannan wasanni na ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka babu ƙungiya ko guda ta jamhuriyar nijar duka dai a jamhuriyar nijar a makon jiya ne kungiyar guje-guje ta kasar ta zaɓi sabon shugabanta a birnin zandar inda jihohi guda biyar bisa takwas suka zaɓi tahiru chamago a wannan mukamin inda ya canji kolonel hamidu isa da bai sake yin takara ba a mukamin shugabancin kungiyar guje-guje ta kasar ita ko kungiyar boxing ta janguriyar ta nijar za ta shirya babban taronta a garin birnin kwanni a ranar 4 ga watan maris mai zuwa domin zaben sabon shugabanta inda ake da 'yan takara guda biyu zo ke yanzu a neman mukamin shugabancin kungiyar ta boxing ta Nijar na farko dai shine shugaba mai ci yanzu mummuni banyangu da kuma mataimakinsa mai ci yanzu shima isufu abdu malam waɗanda za su fafata a neman mukamin shugabancin kungiyar boxing a ranar 4 ga watan maris a garin birnin kwanni haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru shida kenan da gwamnatin ƙasar Iran ta garika mafitattun shugabannin ƙungiyoyin siyasar ƙasar guda uku ba tare da an gurfanar da su ba ko kuma an yi musu shari'a ba. Biyu daga cikinsu Mahdi Karobi da Mr. Hussein musavi sun tsaya takara a zaben shugaban ƙasar a shekarar 2009. Ta ukun ita ce uwar gidan Mr. Mossavi mai fafutukar kare haƙƙin mata Zara Rahnavid. biyo bayan sakamakon zaben shekarar 2009 miliyoyin jama'a sun yi zanga-zangar lumana ta bayyana ra'ayinsu akan demokaradiyya a titunan birnin tehran da kuma sauran biranen ƙasar iran gwamnatin ƙasar ta murƙushe zanga-zangar wadda aka yi wa lakabi da green movement da karfin tuwo a cikin watan fabrairun 2011 aka kama karobi da masavi da kuma rahnavad aka tsare su yayin da suka cika shekaru shida da tsarewa amurka ta yi kira akan gaggauta sakinsu da kuma sauran hursunonin da aka tsare saboda irin ra'ayoyinsu akan ƙasar iran muƙaddashin kakakin sakataren harkokin wajen amurka mark tona ya bayyana haka ne a rubuce cewar ci gaba da tsare karobi da musavi da kuma rahnavad ya saba wa nauyin da ya rataya a kanta na ƙasa da ƙasa ciki har yarjejeniyar nan ta ba 'yan ƙasa damar walwala da 'yancin siyasa wadda ƙasar iran ta rattaba hannu a kai da yin shari'a kan lokaci ba kawai kama jama'a da garkame su ba. Mr. Tona ya kara da cewa gwamnatin ƙasar Iran ta mutunta cikakken hakkin bil'adama da kuma cikakken 'yancin walwala ga dukkan 'yan ƙasar Iran wanda ya zo daidai da nauyin da ya rataya a wuyanta ciki har da tabbatar da cikakken 'yancin zama cikin lumana da faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin shiga ƙungiyoyi ba tare da fargaban tsarewa da haramta sauraron shari'a kan lokaci ba. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka. da bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau tuwa dalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba labarai a takaice shugaban najeriya muhammadu buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a london a karo na biyu wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yada labarai femi adesina ya fitar a yau talata ta nuna cewa buhari ya nemi tsawaita hutunsa ne bayan wasu gwaje-gwaje da aka yi masa waɗanda suka nuna buƙatar ya ƙara tsawaita zaman nasa a london ƙungiyar transparency international mai sa ido kan cin hanci da rashawa ta ce matsalar cin hanci na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashe-tashen hankula a ƙasashen da ke fama da matsala ta cin hanci ƙungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsalar a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar is da boko haram wani rahoto da kungiyar ta fitar a yau talata ya nuna cewa wanzuwar matsalar cin hanci da rashawa ita ke sa jama'a su samu damar bujirewa gwamnati su ɗauki makamai su kuma gagari sojoji shugaban amurka donald trump ya yi allah wadai da karin sakonnin barazanar da ake aikawa al'ummar yahuda a duk faɗin kasar waɗanda ke nuna cewa ana kyamatar su Trump ya yi waɗannan kalamai ne a yau talata yayin wata ziyara da ya kai ɗakin adana kayan tarihi da al'adu na amurka 'yan asalin Afirka da ke nan Washington. yayin ziyarar trump wato mutumin da trump ya zaɓa a matsayin sakataren raya birane da samar da gidaje bin kasin ya rufa wa shugaban baya wata ƙididdiga da jami'an tsaron yakokin nahiyar turai suka yi kan rikicin libya ta nuna shakku kan yiwuwar samun cikakken haɗin kai tsakanin tarayyar turai da hukumomin libya wajen daƙile matsalar kwararar bakin haure daga ƙasar da rikici ya ɗaiɗaita wannan rahoto na ƙididdigar na zuwa ne yayin da ƙungiyar bada agaji ta red cross a kasar ta libya ta fitar da rahoton tsamo garwakin 'yan afirka su da hudu a gabar tekun ƙasar duka-duka da wannan da muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma da safe za ku ji wasu abokan mu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa a da sashen hausa da muryar amurka musamman mahmud lalo da ya taya muka gabatar da wannan shiri da kuma mai ba da umarni wato saida hamdun da kuma injiniyanmu na wato na wannan dare wato mr suleiman kenan baba ya kuma makeri ne a nan washington nake sallama da ku a kwana lafiya